duk wani malami da yake da mumbari na juma'a da bai fito ya nuna damuwarsa ba ba ta zamanto ajandar ba sakan wannan matsala ba ne a faɗa injini wannan malamin maciyin amanar al'umma ne da kuma addinin musulmi sunana musa yusuf an sani lakabina da asalin sunna